min aiki amma sai dai ka zauna ka dinga kara wa sama hazo wallahi barira sai da tabbatar ba shi da ni ni ne ma zan zan dibo mm, mm, wanke wanke in biyo ki da su to wallahi bari ita duniyar da ke yi gani wallahi su su jaki me maka shi kake wa inda a ce wannan yarinya ke mm, rayya wallahi zan isa majan yi ma unguwa ta amma ba ki ba wannan duniya ai me san ka shi kake mawa to ni kenan ba na san ka tas gashi nan ma kin faɗa gashi nan kin faɗi saboda Allah da annabi Barira so nawa zan ka mana mm, mm, harka arziki amma sai ki sa kafa ki hanbare ta so nawa gashi gashi nan eh shirin jigida chance ai duniya wai Allah shi to ai bariki wallahi bariki ji wallahi duniya kogi ce ba ta da gwanin ninkaya wallahi sai wanda haliku ya ƙetaras ah wallahi wallahi alhamdulillahi wallahi ah wallahi godiya ɗaya muka yi ga Allah wallahi yi awo ai wallahi wanga sabon kwantrola wallahi mutumin kirki na wallahi Tun da Allah ya sa an buɗe mu daga wallahi shinkafa muka ta wa cikin ƙasa ga wallahi inda duk kattin waye a to ashirin wallahi ina baka wato uku wallahi wallahi uku ka karɓa a hannun wallahi i mm, awo to madalla to madalla wallahi madalla hajiya salma da Allah ba kanu ruwa kafin mu ta abinci a gaje nake wallahi a gaje nake to haka dai Eh. haka ɗai na bar aikin gabana na mm. dai na kawo ma ruwa amma ko ka ji daɗin a'a hajiya salma wake dan allah ga mummunan ɗabi'a wace ki batta kullum na shigo gidan ga wallahi ba ki faɗa mun abu mai daɗi wanda raina ka kwantawa kai adda mummunan ɗabi'a amma ba ni ba wallahi ka sake ɓaci na nima ɓacin ka na kai ko da nake mata gare ka an hudi ma yar aikin gida ka ce ni na ɓace ki na ɓace ki ba miji ba miji nake nake gare ki ba ko kuke ba mata ta ba a ya salma kin kwato wallahi in mun kaje lahira wallahi wala kiriyar in ritsa ki wallahi ba ki samu hanyar fita wallahi kin salma a'a a Asiya! Salmu! Salmu! Ko ka kuta tana ta ah, ah, ah, kanya. Me kake wa ruwa? Kamar wata gida ne ya kama da ita. A'a, batun abinci na na gado na ban ganshi bisa tebur ba koko. Za ka na kai na wannan. Yoto ya ɗan eh, aiki ka Asiya. Mashashara ya kama ta tana can kwana ta kai. A'a, Salmu koko ita Hasiya eh, mashashara ta kama ta ke kina matata yasa baki min abinci Koko, saboda Allah. Kin kusa tana ko zuwa fa saboda Allah kun bi. Yo zan ce ga an sannan ka bada. Hidi ma aka yi niyyar aiki ka ce? Ko hidi ma aka yi baiwa aka ka maka ita? A'a, sanu. Bakin wallahi na sha hwaɗi wanka magana ina hwaɗi miki ina sake hwaɗi miki wallahi mijinki nake amuranki nake yi ba daduro na mun kai ba koko kuma gidan ga gidana ne koko eh. to dan me ba za mu ba za a abinci ba koko na ce ban yi to to yanzu dai ke sanin Allah na tuba ko ba kuru ko ba kuru ke dan samu ko ko ko ko ku da kudin nan kika samu kinka abin nan dan ne ka ji koko wallahi kana baci na ramawa na kai ha sami wallahi ran da kinka je lahira wallahi kika tashi an ka same ki da laifin kina zagin mijinki wallahi nawa kiriyar sa cuta wuta wallahi ba mai fidda ki wallahi na na faɗi miki magana wallahi karki dauka ɗauka ta ki iya ba ki wanke ki dinga wankewa bakin ga wallahi kina fara da iri yo ba wankewa a to na ce ba wankewa a'a Koma ku sake ɗan shaidar abu ɗan uwana ne mutum kawai bai shaidar ɗan uwansu ko hada. Ka su amana Allah ka ba mu labari. Ni kau amana Allah ka sai ka sha min kai in na da amana Allah ka na yi fatanci. Kuma in tuna ba ni cin amana Allah ka bada tantiri. Ka ce kana. Amma kuna ba shi na abu shayi dai da. A da sahabi? Eh. Ashe kana tahowa. to ka gana mun a kiyaro ya shi ka abinci amma Allah yanzu ya shi kidawo Allah don annabi zo mu ta gidan tuwo to yi mana dan Allah ka bawa ga bututu yanzu kamar mu da girman mu a garin ga ce mu tai bidan to mi ka gaida to to ita yin wa ina ruwata da yaro ko ko ko ko ko ko ko tsoho a kai wallahi abun kunya na Allah kamata ne a ce a gaishe ni a a gaini ina ina ina ina wurga tu wallahi abin kunya na wallahi bani bi da tu larura ita ka sa a jigin tuwo ko larura ma wallahi larura da kudi na a ce min larura a to yanzu in mun ka ce a kawo tuwo daga gida lokaci ne za a ɓaci mu jira ne mai a'a don Allah to mu wallahi ba ni zuwa mu ci don Allah don Allah ka zo mu tai to mu tai haba dangare oh, oh a dangare a dangare oh a dangare a dangare a dangare ma za ku fili ku gaya mana ku gaya mana wannan kungiya da kuke ya ce mu gwara ku fito fili ku gaya mana ko ke da bashi gane ba ku shiga sun wani kungiya kungiya ku gaya mana ko ku fada ke kin gane ku dole da gaya mata ko ali ba dai ali a dan eh haske muka gani ai abin naku ne ba a gane ni wallahi mashin ɗina ta samu problem ta lalace kuma da safe da na tashi na wanki waya ta ta faɗa rijiya so bani da hanyar da zan iya sanar da ke shi yasa kika je ni shiru oh, me hana gyara mashin ɗin kai garin ne sai a hankali gaskiya dai amma dai zan yi kokari in gana gyara cikin wannan satin cire dubu biyar kai gyaran mashin sai dubu sha biyar ɗin ka siya waya da shi wani sai ba dan Allah tambaye ki tsakanin mace da namiji wa ya kamata ya rika wuta ba mm, amma dai ya kamata ka karɓa sai in yi maka wannan bayanin mace ce rike tun na yi miki godiya dai har kuma dai ka san bana son godiya ba tafi bye bye barka da hutawa barka da ya aka yi tun da nake da kai ban taɓa ganin irin wannan yanayin ba sai a cikin kwanakin nan me yake faruwa akwai abu guda ɗaya da nake so in faɗa miki shi kawai yarwata ɗan uwana ɗan uwana yarwata watakila wannan kalma guda ɗaya da kake so ka faɗa min ni ma ita nake so na faɗa maka to amma tun da kai ka fara zuwa da ita ina sauraron ka ina son ki oh, kwantar da hankalin ki wata wannan maganar ta daɗe a cikin zuciyata na rasa yadda zan yi fito faɗa miki saboda gudun rashin sanin amsa da za ta fito daga bakinki amma idan baki ji daɗin maganar baki haƙuri Sai ba ƙaunarka take yi. Haka ne, kamar yadda na gani daga gare ta da kuma yadda na gani a aikace. Haka ne. To amma fa ya kamata mata mata mata mata mata ne mata a dangare kuje na ta zubar kuje na harkar zubar gado duk wata ta zama majani dan zama ya kyau sai biyan bashi da ambatan kari sai sabar kishi su kama yin rai ne gatin alwashi su zo suna ta faɗan banza gane shi kullum ka na tanye gidan gaba da kake ayo gyara uh uh, some some, uh uh, some some. bari ta karasa to ni bari ga miki wani abu da nake so na wallahi ni da ke gani anan arziki da fito nema kai ka ji salo to wai to wai fito neman tsiya ni ma ba ce ke ba a to ka ga ga mu inda kowa ki inda wannan yarinya take mana fede gare da ferere anan kan hanyar nan ko wallahi ha hajiyar mu kenan ba sai me salo salo kana kai kuwa ni nake da kai gashi a kai na ai ba uwata bace dole ne ka wani cinta a uwarka bace ni ma ban haifi ɗan dauda ba Allah ya min tsari yawwa kun ban min abincin sai ya kone ko anada kuna tsaye kuna ta zuba saboda asara ba ta ku bace ki hakuri hajiya ki hakuri wallahi mm, mm, mm. hajiya wallahi ba ruwa na ah, salo ne wallahi barira barira ida jiki da Allah zo ki duba abincin nan kuna nan kun tsinke baki kuna ta zuba kamar an warware zaren rediyo ni ma haka nace mm, mm, mm, in salo ta tsaya tana ta abin nan saboda Allah da Annabi ye ai gida ban ban haifi sabon ka na jira ina man shanin nan da aka kawo ko to ni dai wallahi tallahi in salo ce wallahi ni ba ni ni ba ah, ah. To, amma masu aikin nan. Ina ɗaya. Yanki eh. za ki ci gaba da aikin ki. Wace ce? Inda mu ba kun mu zuwa makarantar kike ba, kuma muna so muka tsaya muna muna aiki. Kin dawo? Sai zo ki abin yau ya kika dade haka. ato. Ya hakuri Hajiya wallahi mun tsaya yin hadda ne. To kin gani da amada ya kama naki aikin ki zo ki sauri ki ki da jiki dan. Barin ajiye ku. Musulma ta mu. Kwarai. Ba kun kowa tsoron Allah ta kai ba. karatu a imani a zuciya yake ba a hijabi ba so ki aiki a yi mana saboda Allah da annabi ba ta fi tsoron Allah karatun nan mafi mura sai mu yi chess kwarai wani ce shaida ai ni wata alwala da na kin ɗebo ta amada sabon yayi daga shafan kai kika fara kika jire da shafan kafa a yar yar faki ce wannan hajiya eh yar faki ce eh, eh. a jaja kin gani ah. eh sina kom ajiya Salmu? Hala biki gane ni bane ko? Na gane ki mana, ba hajiya ta ba. Ita ta? Au, ni sauri na kai, na tai ga abin da ya sha mun kai. Ban tsayuwa. To yayi. A rutsuka na ciki? Yadda in jira shi ki, ko? Salmu? Ni tafi asirkaki. Ni ta surukaki. Amma ki rasa abin da zaki faɗi min. Sai wanga baki mara daɗi. Kai direba! Direba kai! Ina ka shiga? Taho kai! Direba! gaɗiya ba ɗiyar arziki ta ba. Na zanki zuwa wurin ga ta ganni amma ta gambun mota ta zura ta tahi. Allah shi kyauta. ‘Yan mata a dangare, ya dai, na hango ta ‘yar karciya ne, wacce ba rage ba a yin kwantai, shi ne ce bari zo in same ki. wallahi kin yi fa wani alhaji ne ya ce ya bani ta a cewa irin ki zai bada dubu ɗari shi ce bari zo miki magana ya ai ban gane nufin ka hawa yar gari da suke ki gane abin da yake nufi ba wallahi ki goda Allah wasu wallahi bin mu suke yi dan me musu kawalcin nan muna gudu ke ku haka kawai fa ba ke mun magana ba nace kawai naga kin yi nace nace bara miki magana ke da ki goda Allah wallahi arziki ne ke bin ki ba ke ke bin sa ba amma dai an yi watsatsan tsoho da baka da aikin yi su safaran mata ka kai ma watsatsu yan iska irin lo tsoron da ka da ubangiji ki sa min jaye wallahi ki sa min jaye daɗin abin da Allah bai da bai da uwa bai da dakun bai da jika ne ki ce a'a ku kuna da garanti a can Allah ina ya kom ina muka yi birki in kira shi in kira shi wuce in kuma kina son ƙari ne ki magana sai a miki ƙari na wa za To bari ka ji. Ni ba irin lalatattun 'yan matan da suke tallan kansu ba ne. Wallahi ka yi asara duniya da lahira. yi Na je ga gidan ki shiga. Da kanki zaki dawo wallahi. sai ba me haka kuma za ki dawo min nan wurin da kuka me ya faru wani dan iskan dan dauda na hadu da shi a can wurin wai zai ɗauke ni ya dinga kai ma maza suna bani kuɗi ban sani ba ko ya ga na kama da masu zaman kansu ne wallahi sai na gaya malam ya fi mun haƙƙi a ya hakuri kar ki faɗa wa malam abin da zai bata masa rai duk da bana wurin na san na tabbatar da kin maida masa da martanin da nan gaba ba zai ƙara tunkara ki da irin wannan banzan magana ba ki haƙuri ki kwantar da hankalinki dan Allah ki share hawayenki sanin kanki ne bana son in ga hawaye na zuba daga idan ki ko da na farin ciki ne na gode dan uwana ina ji daɗi yadda kake cire min fushi da damuwa a lokaci ɗaya a rufe ka ko eh? ni ishara da idona domin wagga da kake ganin ta salmu ba diyar arziki ta ba da maka zaka ta hito eh. ta tura gambun gida eh. ta zo ne mata magana tabban zadin ta kama hanyar ta tahiyarta wallahi salma ba ta Allah ta ba a wallahi ba karamin ni ni zan ga miki ga wallahi ina kullum wallahi ta ɗaya duniya kullum yarinya ma sha Allah ga ta nan ta zaka salma yanzu salma dan Allah mai amfanin ki da ka ya sadda ina gurin ga ki tayi wani waje uban wa baki izini ki tayi wani waje ni nan baki izini ki je ki je wani waje yo gaban zaka ganta yi na ce gaban zaka ganta inna ba Dan ɗaya mahaifiyarka ta taho sai in fasa fita ga lalura ta, ai gare ka ta taho ba garin ba. Diba, diba Salmu, wa in ba ki izini ta hiya wani waje, kin san ku za ta zaka kika ta hiya wani waje. Ah. Na wala lura ya hidda ni. Wallahi na sha miki arado wallahi Salma ki da mahaihuwata. wallahi kare ta samun kura in kokin ki ah. wallahi ba ki wallahi sai bugun ki nake wallahi tallahi kai arzo Na ce zo ka buga. Kai arzika. Wallahi Allah shi kwace miki. Ranan ka jiya, ya ka jiya. Ka huta daga wannan ba. Ka jiya, magana ɗaina zan gaya maka. Saboda ni ta ɓata ni, ni kar ka saki kuma kar ka yi mata baki. Ina da ɗaya duniya wallahi ɗaya gaba ba ta Allah ta ba. Wallahi kullum kullum kullum sahiyar duniya domin kwan gida rayuwa wallahi kullum yare ta wata ita wata ne yawwa ta ho inna wallahi Allah da ɗaya duniya Ah. Wallahi ina ce kullum kullum zanya wallahi cikin bakin ciki na kai ne wallahi. A rizuka? batun ga ɗaya da mun kai ni da kai shawara mun kai mm. amma yanzu umarni za ni baka ka tai ka biɗi yarinya ko 'yar waye ka arme ta don wannan yarinya ba 'yar mutunci ta ba Allah ya maka sutura ya maka arziki a ah, da batun wai gaɗiya ina wallahi na ɗauka miki alkawari insha Allahu watan ga ƙarewa inda duk ya take zan in bido amureta arzika insha Allahu ina alhamdulillah adalla ni inno diyar alima ga wata insha Allah Allah shi ma albarka Allah shi ma albarka amin in Allah ya yadda ba zan mutu ba eh. sai ka yi arman nan a'a inna ba ki da ya kyama in Allah ya yadda sai kin dauki kanki da hannun da hannunki wanga wanga annanki amin sai kin dauki kanki ina amin ai ina ina ina salmo ai salmo ba ta Allah ta ba kai duwa Allah can wallahi ina ba wai ture batun nan babban daki wallahi ko mun ka tai kwana hmm. wallahi tarba wulakanci take mu a'udhu billahi wallahi wulakanci take mu a'udhu billahi muna shaitani wallahi ina a'a wahalin mahaifin naka ne baka sani ba da zaka zauna ka dinga kukan da baka san ranar daina shi ba kai hakurin da ka saba yi ka kuma ci gaba da yi masa addu'a wannan daudin ta riga ta shiga jikinsa a haka na aure shi kuma gashi har yau ya ƙi daina ta bayan babu abin da ta tsinana masa ba umma abin na baba fa ya wuce fa daudu fa ya wuce daudu yanzu babu har kawalci yake yi yarinyar da nake gaya miki sai ba ita fa je samu yake yi maganar banza kuma gashi yarinya yar manyan mutane baban tafi babban malami ne a dangare Anas me ka wannan kuma Anas kada fa akan magana yarinyar nan fa ka janye biyayyar da kake yi wa mahaifinka. Wallahi umma akan ido na akai wannan. Akan ido na. Na gaya miki gidan yayarta a kusa da rumfar su baba take. Idan na raka yarinyar nan wallahi ko buya nake yi saboda bana so mata san cewa shine mahaifina. Amma Anas ina so ka sani da uba ake ado fa ba da riga ba. Na san haka umma. Ni ma na sani. saboda ya nema min mutunci da babu wanda ya isa kiran cewa ni shege ne amma kuma ai iyayen sun kasu kashi-kashi akwai uban da zaka yi ado da sunan shi ka nema mutunci ka rinka jin daɗi kana kirari cewa ubanka ne wani wani uban kuma ai sai dai ka kira shi uban shi ga ka kai kuka saboda kawai sai dai ka ga mutuncin shi a matsayin shi na wanda ya haife ka ba wai dan yana da mutuncin ba sakara mijinta ya yi asarar aure wata ta yi asara haihuwa lale lale marraba da ke nariya a ku masu gida wuya mutu ya kuka ɗata gumi? kwantar da hankali in dai abinci ne abu mai sauki su rika ta yi mutum wanka ko ga tare shinkafa ce ga na kawo har da nama sai a ci ni na dafa ta cas eh eh wuu sida yi kwa bari in koma je ci gabar sana'a yawwa ba mm, kake da suna mm, anasi wallahi tallahi bari in gaya maka kana mun biyayya iya biyayya ina kuma godewa amma fa ka sani a nasi kana yin tuya kana manta da albasa ko ba haka bane ne dan menene in na baka wagon in stra ta ka wanke baka wanke min zannu hmm? saboda Allah wallahi tallahi gara ma ka saki ko ko wai kana san wai kai baka jin tsoron azabar Allah ne eh gida dan Allah dan annabi ka dubi girman Allah kai wa Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salati laki dan Allah ka siya wa ɗanka mutunci ka siya wa ɗanka mutunci a idan duniya a wace kasuwas wannan abin da kake yi fa babu inda zai kai ka tun jajayen sawunka kake yi amma har yau ban garibar da ka ci ba hmm? kuma ka ƙi ka daina dan Allah dan annabi ka cewa annabi ya fa kuma gida ka bar wannan harkar dindindin dakata billahi lazi ki kiyaye ki na ga miki a wallahi da ki hadan ki wallahi ku kiyaye ni habar Allah kikenan ku kullu ba ku da ba ku da magana komai ba ku da abin yi sai magana daya saboda Allah annabi an tashi an zo an sa ni an sa ni gaba kaman wani kirji na da me na gaza ye in dai magana neman muku abinci ne wallahi tallahi ni kin gani nan a tsaye nake ban taba gaza wajen neman muku abinci ba da wanda ya gaya mu magana to shi kenan tunda abin ya zama haka inda ka riga ka sa gaba wa duniya kenan ba kuma ka da tunanin zaka waiwayo baya to ba zai yiwu ba gaskiya na gaji tura ta kai bango kwarai kuwa tunda jajayen sawuna nake auren ka kake wannan harkar ta daudi kaki ka canza kullum addu'a muke maka mune maka fatan ka fita daga wannan harkar kaki to tun da abin da ka sa kanka kenan ciwon zuciya ba zai da ke ni mutu dana i maraici ba don haka sai a rabu kawai da kai wallahi ni da ke mutuka raba wai takalmin kaza saboda tare muka zo duniya sai ki bai karo ta ji mai hadishi na ku kwano ki diban masa tasa ka ci fa karfa balla ba na san ina ganin kana ramiya Allah sarki au yi ka bari ɗazun nan mahaifiyar shi ta bar gidan ga ta ce lalle lalle sai ya ƙaran amre sai ya min kishi a gidan ga yo kin ga za a yi kishi a ina zaman lahiya kin ga kuwa akwai matsala babba domin wannan matsalar ta fi ƙarfina, na dole mu koma wurin malam a sake sabon zuri tunda duk gaba ɗaya ginin da muka ya rushe domin kin san matsalar tsofaffin nan dole abin da ta faɗa shi zai bi inda yana so ya ga alheri kin yi shiru zai tsallake magana gyati masa ne in ya tsallake magana gyati masa ai ya shiga matsala warware bakin aljihu zaki dole a yi ta musu zubin dashi a je a walwala rubutu da ɗan binne binne a danne ta a danne shi ki hau kansu ki dan fam-fam! kamar da na miki bayani a baya ke kuma da kin samu biyan bukata sai kika watsar da komai kika je kika ci gaba da harka ki, to amma abin da nake so ki gane maganar aure fa an riga an gama ba makawa sai an yi wannan auren in dai wannan cin da zaki zo da shi kuma to ki zo da shi mace tunda kin bar wancan bayanin na baya to aure fa sai an yi hey malam shi na mutuwa yanzu hallaka min shi eh mu haya dukiya tai kajiya wannan shi ko mutum malam babu dai wata hanyar dai da za a dan kauce a dan kauce hanya eh ina zuwa in case akwai akwai domin dama babban abin tsoron kamar da na gaya muke tun a baya inda ya aure nan tofa hayayya ba za a yi kuma fitan nan sai kin yi to amma tunda kun zo da wannan bayani abin da duk ya kamata a yi za a yi za ku ba da naira dubu ɗari biyu a sai kayan aiki a fara aiki a gabatar da abin da za a gabatar shi ke iyakar mm. da mm. annan da sakwatawa <laughs> a atu magana ta kai shi kenan mm. mun amsa to ya kofi sauki to sai magana kuɗi Lai, wayo kai ka ji wannan mace irin jarba ce sau da annabi haka kawai ina cikin tafiya ta sai a zo a yi mun nan haba amada yanzu saboda Allah duk masifar da ake ciki kowa yayi hankali kai ba za ka yi ba lo sai aka yi kai ji malam kar ka kar ka ganna haka saboda Allah annabi duniyan nan hanya maka ce kowa da guzurin sa me nake gani kabariki hey sina e kwam wallahi tallahi na gane hey wai ma amada ya akai Allah tabariki Allah illo don Allah kai makan ka fada ka koma daidai da kowa yake neman kuɗi ba hauka bane yanzu ka duba ta bado yana Abuja ya buɗe wurin ka ta fara wurin wankin motoci ba sai da abincin ba wallahi wallahi bado to wallahi bado ta ci amanar dauri ya si bara sai ta yi ya ci gaba yana nan ya bude ka ta fara shago a kuntuwa atamfofi ne zalla ake sayarwa a ciki to maimakon ya sai da atamba ya sai da leshi wayo dan sa mamun wani Allah da zan ci wa inna Allah dan eh, eh, kawo gewin nan daki eh eh shi na yi ko dan ba nan Abdullahi to ƙarshen zance ƙarshen zance Ahmada ka san me faru bala bala yanzu yana nan ya zama shahararren malami ka je ka ga yadda ya gina katon kwanan gida ɗofi roɗi a da ba ai yanzu malam bala ake ce masa gida ya gina ƙato ga almajirai almajirai daga bakar hannasi lo ha'ila a gaban dofiro hi sinayi kom amma mutanen jigawa mutanen jigawa suna shan suna shan kallo ba an ce yana can yana can dutse ga dawur ba ai na sani na san yana can dutse ga dawur ai sama da shekara bakwai kenan da wasa ya dawo nan ya yi katon gida ya zan mutumin na Allah na kirki ba irin ka ba a nan garin dobiro shi kaga zuwan gemu kaga cewa la ha ila astaghfirullah subhanallah a wace anguwa abin ku da ya cuce wayo wallahi da shege ta cuce ni dan Allah kai ni kai ni kai ni gurin ta wallahi da ta cuce ni kai ni ita gurin dofiro wallahi wallahi shege wallahi to wallahi wallahi ta cuce ni don Allah don annabi Allah wai Allah yau alamai ni da da man ko wallahi kin san na kasa aje mun nan kullun ina so in taba gemu wallahi kai Allah to to mu je kai na gurin kai na gurin dofiro do Allah do annabi amma da alƙawari in ci ne kai mun alƙawarin ba za ka je ka kimshi mutunci a cikin mutane ba to to idan ba za ka kai ni ba mu je kawai mu je ni mu je ni ki je ki nuna min gidan kishe ga gidan can in so in na gida madisa na gida ma sai in zo in ji don Allah eh, ba min dalla mu tafi ke sai ah! eh, kwab eh mu je don Allah ki nuna min gidan kawai ni ko ba za ki ko ba ki nuna min gidan kishe kin ga gidan can in na ga gidan ni ba to na manta sunan ki in na ga gidan kina ji eh dan dolo kamfani dan ce dan gyara gemu na ki je kawai ki nuna min gidan in daga gidan ki amma don girman Allah don girman Allah don Allah wallahi ba zan je haka ba wallahi tallahi ba zan je haka ba kai zaman maza yadda maza ke yi ni wallahi ba zan a haka ba to sai kin tona mu asiri so so so so la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawa Allah ka canza zaman ka dan Allah kai na shiga wani hali Allah sarki wallahi wallahi lafa mi haka da kai ba wallahi ba za mu haka ba dan girman Allah ka hau wani ne eh nan bangaren nan bangaren a hadda gemun sa kira kama dan Allah dan Allah hau muje dan Allah dan Allah ka hau muje dan kawa kawa kawa Muhammad Rasulullahi dan Allah ka hau muje wallahi na rasa ta inda zan bullo mu wannan abu domin a shekara hudu da suka wuce ba ma a layinmu ba a duk kasuwan ma ni ake kira farko a maganin ciki amma da zuwan mutumin nan ya shige gabana kayansa kawai ake siya malam sake kai to ai duk inda ka ji an ce yau ga kura da kare a garke guda to ina tabbatar maka kura na ita ce ta lalace abin da zan so in sani tukuna daga wajen ka yanzu shin kana so ne baƙin da suke zuwa wajensa a raba shi da su su dawo wajenka ko ku a yi taka zubar gaba ɗaya shi rasa baƙin ba da kai ka samu ba ai malam ai wannan ya yi sassauci da yawa ni malam ba din karkace na yi sauri ba ada sai ai masa mai gaba ki ɗaya kawai <laughs> to na fahimce ka amma tunda abin da kake bukata kenan dubu ɗari biyar za ka bamu to malam idan ka bamu dubu ɗari biyar alabashi idan ka ga ya wuce jibi bai mutu ba to ni ka zo in baka miliyan ɗaya ka da na gaya maka ka fahimce na yi shin ba shi bai dan fari dogo gashi na makwabcin ka alhaji hamza malam shine ai sha'afa na yi ban gaya maka su ban gaya maka sunan sa tuntuna ba malam a yi shine tabbas to da kai har shi gaba ɗaya mun labarin ku tun tun ka zo oh. na samu labarin nan mhm. saboda haka wannan dubu ɗari biyar za ka bayar in so a kammala maka aiki gaba ɗaya to alhamdulillah to malam in dai na ba da dubu ɗari biyar ɗin yadda ka faɗa haka zai kasance kana kwanto ne a'a ba ne ni da kwanto malam to abin da nake so da kai bari baka uzuri ka tafi da kuɗinka yanzu idan bayan ya faɗi ya mutu to sai kuma ka zo ka kawo miliyan ɗaya to ai ba ma ai haka ba bari in je mota yanzu in ɗauko maka Allah ya yau za mu yi ta da wajewa idan na kai gida yau za ki bannin shiga in gaida ummanki idan kuma kika ki to zan shiga da kaina sai dai a biyo ni da itace duk wanda na ga ya biyo ka da itace to ni zan biyo shi da bindiga ba laifi na ba ne, ka yi haƙuri akwai lokaci da zai zo da kaina zan ce ka shiga ka gaishe ni kuma ai ni ma ba ni ni kadai bane ke da ni ma baka taba kai ni na gaishe da umma ki ce wato ramawa kike yi saboda ban taɓa kai ki kin gaida ummata ba ko shikenan mu je akwai Allah Salamu alaikum. Ya na dai cikin farin ciki haka. San da zuwa. Ma. Na daɗe ban ga mutum mai hankalin Anas ba. Ga ibada, ga iya kula da mutane, ga fara'a, kai. Irin wannan haka? Gaskiya a zamanin nan bana ji akwai saurayi irinsa. Ni farfar kawai ina da matsala ne da da kaina zan ɗauki gurin gayyata in kai mishi na soyayya. wannan irin kurantawa haka kamar anas ibn malik wannan ai shine garaje gadami daga haduwa a makaranta kawai shikenan sai ki bi ki rude ya kamata in je in san wane ne anas din nan duk mutanen duniya yanzu ba su da yadda umma kenan anas fa daban yake <laughs> kin ga ki wuce ki je ki dauki abincin ki ci yana kicin wannan shine dalilin da yasa na ce a turo minki saboda in tambaye ki na san ba za ki boye min komai ba za ki faɗa min gaskiya wallahi umma ban san anas da wani hali mara kyau ba da zai sa har a ji tsoronsa anas mutumin kirki ne mutumi na gari ne mai hali mai kyau wanda duk macen da ta same shi a matsayin miji to ta huta alhamdulillah kika yi min wannan magana sai na samu nutsuwa a cikin zuciyata saboda kin san mutanen yanzu ba su da tabbas ba su da gaskiya kullum ta tashi anas sama anas kasa shi yasa na ci bara na tambaye ki Allah umma ki kwantar da hankalinki in dai maganar Anas ne wani matsala babu abin da zai faru sai alkhairi ki kwantar da hankalinki shikenan Allah muku amin na'am wato mutum tara ne suka zo wajen ina lissafi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har mutane mutum tara amma dukkaninsu na sallame su ba wani abu ne sa na sallame su kuma saboda na istihara na gani tabbas da gaske suke ba wani mai magana yaudara a ciki to amma sai na gane cewa ya kamata a bari har na goma ko na sha ɗaya ya zo domin in na goma ko na sha ɗaya ya zo to babu shakka za a fi samun alheri domin na haɗa na gani ma'i ne da kuma turabi to za a fi samun alheri amma daga ƙarshe kai a ina kake kuma waye mahaifinka sunan mahaifina malam amadu kuma gidan mafitacce ne a kurna layin naira da kuma layin naira da kuma to shi kenan na baka dama ka ci gaba da zuwa wajenta ka fahimce ni shi kenan tashi ka ci madalla mm. a dangare o a dangare a dangare o a dangare a dangare o Allah

madalla eh barira nawa na kashe nawa to alhamdulillah wallahi wallahi abincin ga wallahi yayi daɗi riƙa riƙa riƙa mana riƙa canjin ki riƙa ki kuɗin makaranta koko to to ma alhamdulillah to madalla madalla alhamdulillah alhamdulillah na ce mana ba ku da wani abu sai ido taho taho a a haba ku rika ah, ah, ah, ku rika zuwa ka jiya zuwa ka jiya zuwa ka jiya don Allah zuwa ka jiya do Allah zuwa ka jiya do Allah do Allah zuwa ka jiya wallahi da mu ne babu shine nan wallahi gashi mu ba ta arziki alhamdulillah alhaji gani ina alhaji ahmada gani na na zuwa don allah don annabi kawa allah kawa annabi garjejen kato kamar ka don allah dan annabi ka koma maganar maza swak mu yi maganar arziki ka ci arziki ka bar shi ga gurbi ne wannan duk ɗaya ne alhaji ah, ah. Eh, ni aiki na ne wai an gayyaci wai wali ne awo ina jin kaɗa don Allah don annabi Amada wadda duk za ka yi don Allah don annabi ka samu ka haɗa min harkar arziki da yarin ya gaba da ta wurin ka don Allah don annabi wannan shi ne bukatar alhaji alquran ka ta romanci kaga wannan yarinya barira nai wallahi ba ta karɓar ta yi ko jirgin sama da kayansa za ka bata alquran ba za ta yi ba ai alhaji ai wayo ai ba kwa eh, eh, neman shawara ne da ka nemi shawara ta kaga da ɗayan nan ta kusa da ita ta mm, mm, rayya mm. wallahi in dai rayya ce kana so yanzu nan sai in saka maka ita a mota ku je ku sha sauka inna lillahi ilaihi raji wallahi wallahi anai amada ba badala na ka bida da yarinya gaba wallahi amure na ka bukata da ita wallahi aure har na samu na aure ta wallahi komai ka bukata wallahi ne ina mashi wallahi wallahi do Allah do Allah baka guri alhaji ai sai yanzu na gano abin da kake nufi dan ba da lokaci ina zo to eh, eh ina zo kake to alhamdulillah to alhamdulillah ka duba shikencin ga a ah, mutum swat amma kaga kirkiri ya juye wai ta mata

barira na gama kido Allah duk annabi da daraja ta yi in har kin san maganar da zan faɗi ba ta ranki to ki wahalshe ni ki bar ni in tattara ko matsayina in nawa wuri koko ai alhaji maganan da na gaya maka ita ce in so dubu za ka tambaye ni kalmar nan da na gaya maka ita ce don ni ban iya faɗan maganan da ba gaskiya ba wallahi barira abu ɗaya naka faɗi wallahi godiya ɗaya ka yi ga Allah kuma na tabbata barira har ga Allah kin aminta da ni to abin da naka so barira maganan mu kar ta ɗau dogon lokaci a kan kamɗa. kar ma yi wuce wata guda tunda ni dai Allah ya rufe min asiri abin duk da na kabuɗa wallahi duniya ga ina da shi a samu a auren nan ɗauke min ki akai ki gidana ko ko Allah ki Allah ya tuma miki albarka bari da na gode Allah ya miki albarka bari da na gode Barira ashe wato duk ginin da na ɗora ki a kai ashe zancen banza ne kina bi ta ƙarƙashin ƙasa kina rusa tarbiyyar ki ashe duk yanda nake zaton ki ba haka kike ba ashe rufata kika yi eh ashe lulluɓin budi kika yi man duk ginin da na yi na ɗora ki akai ashe bi kike kina rusa ni wallahi hajiya ba abin da kike nufi ba ne ba wallahi idan kika ji abu da ya zo da shi sai kin fiye da farin ciki shayi yana so na zai aure ni eh aure barira wannan kalmar ita ce zan ji a kunne na amfanin ciki da ita aure ai ban san kin isa ba ban san kin kasaita ba kin zama uwar kanki kin zama uban kanki hatta kai ga matsayin da za ku yi magana hatta kai ga aure ga ɗa namiji ni ban sani ba ban ji ba to wannan kalmar ba ta farin ciki ba ce kuma kar in ƙara jinta daga baki kuma daga yau sai yau kar ƙara ganin kin keɓe da shi Allah ranki zai baci ba shawara nake baki ba umarni ne miki shanai ni ma ina son sa don ni ma yayi wace amsa kika bashi shanai na amince ma ina son sa turka shi to na goge wannan kalmar na goge ta ba ke ba shi kar kuma in ƙara ganin ki da shi ba zan iya hana shi ko in mai dokar zuwa wurin abinci na ba domin kwastoma na ne amma kar in ƙara ganin fuska daga gurin ki ko ta gaisuwa ko ta sallama kuma wallahi na ƙara ganin ki da shi kun tsaya sai ne miki dukan kawo wuka dukan da ba za ki mori ba kun ji abin da na gaya miki zan bata miki kuma zan dake ki idan ba ki rabu da shi ba magana aure kar ki ƙara zuwa min da ita na gaya miki wato algamtu malam na'am na dai je na yi bincike kamar yadda ka sani sakamako na farko ya nuna min cewa wannan yaro anas zai mutu kirki a duk wanda na tambaya to ban ji wanda ya faɗi wani mummunan abu a kansa ba kamar da eh asali ma dai yanzu haka yana karatu a babban makaranta ne shi anas shi anas yana ilimin addini yana da nufin ko na zamanin nan sai sakamako na biyu shine wanda ya nuna min mahaifinsa faɗa daudi na mahaifin anas eh, eh wannan dan daudi ne a sha kuma cikakken dan daudi ai lamari ya lalace maman ba magana ai lamari ya lalace dan daudi dan daudi ne gaskiya mahaifin shi dan daudi ne mahaifinsa ayya ai za ka yi ba magana abu akwai aure ya gaba ta malam ai akwai abin da nake so ka fahimta a ciki eh shi wannan yaro Anas eh mahaifin nasa nake dodon ba shine yake yi ba yi kuma inda suke zuwa suke wannan soye-soyen nasu suke duk harkokinsa da daudin shi fa anas din baya zuwa hasali ma duk wankin mahaifin nan nasa kusan koyaushe na gida yana masa wato mama bari ga ma gaskiya kana jina da kyau wato shi alheri da kake ganin sa ai danko kuma yana biki kenan baya faduwa kasa banza alheri dan ne to sharrin ma haka yake yana bi kwarai da gaske sharrin ma haka yake ai tunda ubansa ne kuma suna tare wace salbiya zai koya mashi to ai algawa to malami ina ganin kamar tunda sabga ce ta aure eh ai eh, a iya kawar da eh, halin da uban yake ciki kawai a bayar tun da shi ya samu shida ya dan me amfani karatun da shi tun da karatu yake zuwa kuma yana da ilimi yana neman ilimi ai shi ne wanda ya kamata ya jawo hankalin uban ka fahimta eh. ya nuna masa kuma baki da fari uban ya bari wannan harka ta wofi wallahi na iya maki kwanta masa to to in ya kasa jan hankalin uban kuwa to shi zai rike mace haibata wata tarbiyya ko ya koya mata isa ta hanya mai kyau ai abin da ke so ka gane ni na san da shi wannan sharrin ya fito na san shi daga ladidi ne ta mai daki kwarai da gaske mai daki daga wajen ta kuma za ta gamu da daga wajen ta domin me domin ta san halin da yaron yake ciki ji da kai ta san halin da yake ba lalle ta sani ai mata ne ni dai na gode na gode bai san da cikin da kanmu Alhaji, ka san hajiya ba za ta dinga ka. ka dinga zuwa gidanmu ba ko ka dinga zuwa wajen sayar da abinci a gaskiya wannan tsayuwar da muka yi a kofar gidan nan ya zama shi ne na ƙarshe gara mu neman mu kanmu mafita to waka butuna ki barira gaskiya na to amma ni nake ga wai me zai hana in ta ga hajiya don mu warware ka batu ni da ita ko a hajiya eh ai kada ma mu yi wannan abun gara ka bari kawai ni in same ta in lallaba ta har in shawo kanta inda na san za ta amince ai da tuntuni da na ce maka ka zo kai ka bar wannan zancen hajiya ma ba za ta yadda ba eh to waga batu naki gaskiya na to amma ba ya ki sani ita hajiya uwa a gare ki ko ba gaskiya ba nema uwa a gare ni to ki san batun da kika san zaki da gaya mata na daɗi da girmamawa da daraja koko wannan shine mm. dubara ba matsala yawa tun da yanzu ga ma waya eh. sai mu dinga yin waya ko a hankali har in na shawo kanta mm-hmm. sai ka ci gaba da zuwa duk abin da ake ciki zan dinga kiranka a waya ina sanar maka eh, ba matsala ah, alhamdulillah wallahi alhamdulillah ai wallahi wagga batu yayi daɗi <laughs> Allah ya albarka wallahi ni ba harka a'a Alhaji, ni fa ba na son ka dinga bani kuɗi ina gaya maka na fi son ka saba wa zuciyata da son ka ba wai ka saba mata da son abin ka ba alaji ni mm. wallahi ka bar kuɗin da eh, na gode gaskiya wallahi haka na ki gaskiya na mhm. amma ki diba wa kuɗin makaranta na baki yi kuɗin makaranta ne a'a na gode na gode hmm.